Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki ina son yi amfani da wannan daman domin in mika sakon ta'aziyyata da yan uwan Muhammad Danko abokanansa makusantansa yaransa da dukkanin ma dai danginsa baki daya wanda ya fi mu kaunar Mahmud ya ɗauke shi babu abin da za mu iya yi da ya wuce addu'a gare shi don haka ubangiji Allah subhanahu Ta'ala, ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya kai rahama kabarinsa Allah ya sa ya tashi ranar tashin alkiyama a tutar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu shakka na yi rashi na yi rashin masoyi ba na wasa ba mahamud mutumin kirki ne na tabbatar da mutanen da suka yi mu'amala da shi sun san cewa mutumin kirki mutum ne da yake zuwa wuri kafin ya bar guri kowa ya zama abokin shi saboda raha da ban dariya banda kyautatawa ma da yake yi duk gurin da Mahmud ya zo ya zauna ba mai kashe kudin sa a gurin sai dai Mahmud ya kashe nashi Mahmud mutumin kirki ne wallahi wallahi wallahi na shaida mutumin kirki ne da hakan na yi ah, na miƙa muku ta'aziyya musamman mahaifiyarsa da hajiya rima hajiya rima ke makin yi rashi na sani sai dai mu haɗu baki ɗaya ki masa addu'a idan tamu ta zo Allah sa mu cika da kyau da imani kuma muna neman barin addu'an masoya baki ɗaya zuwa ga Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ta taya mu da addu'a kulli nafsin za'iqatul maut mutuwa duk mai sai ya mutu ba alaji mai ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya ta ɗiba uku cikin mu. wanda dai ka sani cikin zura'a ta cikin ai zura'a da yawa akwai nisa akwai mahamud anta samira kashi direba in Allah ka ramshe su lajikan musulmai duka da su da duk da suka rasa rayukansu Allah gafarta musu mutuwan nan ta mahamudu ta girgiza ni wallahi ai asas kana buguwa na shema da gaskin kasan mutane duk ba su yadda ba kai Allah ya ji kansa da rahama ba mamaki da mutuwa a babu Allah sa mu ba mamaki duk sanda ya ga dama zai daure hmm? Allah gafarta musu amin Allah ji kansu mu kuma da muka saura eh Allah sa mu cika da imani wanka ni dai na riga na faɗi kuma ba da kowa nake ba babu abin da yake burge mu a wannan zamanin irin mutum ya mutu a ta postin ɗin hotonsa shine abin da ya fi burge mu amma a lokacin da mutum yake buƙatar taimako sai ka ji kowa ya yi shiru to inda dai ake tafiya kowa sai ya je kuma ba wanda zai je da ko sisi alaikum rahmatullah wannan saƙo ne na ta'aziyya zuwa ga yallan marigayi mahmud na danko da kuma iyayensa allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta wannan bawan allah na san shi ya san ni kuma muna fatan allah ya sa ya huta kurakurai da ya yi allah ya sa allah ya gafarta mushi na san shi sosai saboda ƙanena ne kuma ina yawan yi mishi nasiha kuma yana karɓa daga cikin abubuwa da bana mantawa farkon haɗuwana da shi na mai nasiha akan wata waka da ya yi ya ce wallahi malam ya karba kuma zai gyara insha Allah za su bari kuma haka har ma ya ba mu dama in muka samu dama mu zo mu dinga gabatar da wa'azuzuka da duk wata studiyonsa ban na mantawa da wannan babban fatan mu shine Allah ya sa ya huta kuma wannan wa'azi ne gare mu mu musamman mawaka matasa wanda suke ganin cewa lokacinsu ne zamaninsu ne to wannan wa'azi ne gare ku cewa mutuwa fa in ta zo hiya mutum zai yi ku yi kokari ku tuba ku gyara kahin lokaci ya kure Allah ya yafe mishi Allah ya fi ma matattun mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar ma yadda malam ya faɗa Muhammadu kusan kane ne a gare mu kuma ya wuce sanayya kuma mutum ne mai tawazu kuma alkhairansa sun fi sharrinsa yawa fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya gafarta dukkan kurakuransa Allah ya sanya ya kankane ne a gare mu kuma ya wuce sanayya kuma mutum ne mai tawazu kuma alkhairansa sun fi sharrinsa yawa fatan mu shine Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya gafarta dukkan kurakuransa Allah ya sanya ya futa kuma sauran matasa da suna ganin kamar akwai morewa ko cinyewa a cikin rayuwa ku riba kuni ne alaikum wa rahmatullah ah, 'yan fina-finai da 'yan kwamedi da mawaƙa da basikan tiktok yau ma Allah ya sake haɗa ni da ku na tashi yau da safe nake cin karo da saƙon bawan Allah nan an ce Allah ya masa rasuwa to ina so in amfani da wannan dama wajen cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman fal tasbir wa Allah ya ji kansa yi masa gafara kuma kurakuransa Allah ya yafe masa alkhairansa a zahiri alkhairinsa da muke gani yarin jayi sharinsa to ubangiji Allah ka bashi lada a bisa kyawawan ɗabi'unsa abinda kuma yake na kuskure duka ɗan adam mai kuskure ne Allah ya gafarta masa haka muke so kowane irin abu za kai ya kasance alkhairin kairin jayi sharinka shi sa muke ta kira sannan dangane da yi wa mutum addu'a mustahabi ne a addini ya kamata mu sani shari'a fincin kaudin hankali ce sai ka ga dama kana da ra'ayi kana da option bai zama dole sai kawai mutum addu'a ba to wannan bisa kyawawan zato da muke masa ya kamata kowa in ma mutum yana wani laifi ya rage saboda halin irin wannan lokacin wani bai yana cikin tauna biredi zai kurbi shayi Allah ya darse numfashinsa sai wajen wankan gawa aka sassafula biredin da ke cikin bakinsa mu ji tsoron Allah mutuwa ita ce babban wa'azi Allah ya ce wallahi kullu man alaiha fan duk wani abu da ka sani a duniyar nan zai kare zatun Allah ne kawai zai tabbata wallahi Allah ya ga mana kowanne rai za ta ɗanɗana mutuwa har shugaban mu annabi Muhammad da aka zo ɗaukar ransa yana cewa inna lil mauti la sakarat haƙiƙa mutuwa tana da raɗaɗi al'ummar sai ke tausayawa annabi na tausayin mu akan me yasa ba za mu bi shari'arsa ba muna nasiha da wa'azi ne don a gyara wallahi ba dan muga wani ya halaka ba al'ummar manzan Allah yanzu fi mutuwan nan shabab samari take ɗauka da yan mata za ta zo kanka za ta zo kanki Waje tsoron Allah mu gyara kada sai an yi mutuwa ne sannan za ka ji jikinka ya sanyi da mutuwa ta wuce kuma ka ci gaba da abin da kake dan Allah yan uwa ni yadda annabi zai alfahari da mu ina mika ta'aziyya ta ga ahalin wannan dukkanin wani musulmi Allah kuma ubangiji ya yafe masa kurakuransa da mu baki daya Allah ka ba mu ikon gyarawa waɗanda suka taɓa zagi na Ubangiji ka yafe musu ni ma na yafe musu waɗanda na taɓa ɓatawa a rayuwa su ma su yafe min na yafe musu amma fa nasiha yanzu muka fara kuma yaƙi da fasikan TikTok yanzu muka fara in Allah da sai an sami gyara a wannan manhaja ta TikTok da sauran platform ina roƙo Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana ƙasar mu ya ba mu zaman lafiya da sauƙin rayuwa ya sisita mana rigima addini ya dawo da mutane hankalinsu mu tashi mu yi karatu jama'a dan Allah. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mamudu na dauka Allah ji kanka. Allah maka jin kai. Allah sa zumunci yadda kake son mutane. Allah sa alheri kai bi ka zumunci ka kuma Allah sa ka ga shakabari. Allah ya hada ka da Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka bi bakuncin ka. Allah mika gaisuwa ta ziyara zuwa ga iyayen shi da family duka da yawo kalle ina mika gaisuwa taziya na gare su Allah sa ya huta Allah sa alheri shi mi shi <laughs> aka ji karanci ya kira ne kai min shake ya ce ya bi wasu wai mami ki sa magana bakin ki cikin maganar mu mu riga mun ci zabe wa an ci certificate ya min voice ke ta dariya na ce to na ji ya can basa baki ciki yana kai min voice yana ka kira na cika azumi aka muka tafi har karfe uku azuba shin na da fait ke zan magana ne bisa kan waɗanda ke magana bisa kan ba su san abin da ke faruwa ba bisa kan magayi mahmud namu allah mai cikawa muna fatan allah ji kanshi da rahama allah gafarta masa allah ubangiji ya gafarta masa waɗanda ke magana bisa kan mahmud mahmud ya samu hatsari ashe da dare ya samu aksi ya samu aksi allah ya amshi abinsa lokaci ya kai Allah gafarta musu Allah ya shi da rahama zan magana bisa kan waɗanda ke magana bisa kan abin da ba su sani ba mahmud mahmud danko Allah ya mai cika ya rasu jiya da dare amma ku sanar matarsa da ɗanɗansa suna na cin ƙoshin lafiya ba tare da su aka yi ba ba a yi tare da su ba don haka don Allah da annabi mutane mu ji tsoron Allah ku bar ɗaukan maganoni kuna yi bisa kan abin da ba ku sani ba mutum in ka ga abutun ya samu atsar ya samu mutum kai mutum da ko Allah Allah gafarta masa kar ka kuskura kai sake kai magana bisa kan abin ba ku sani mun shi mutane suna hudu suna cewa Mahmud ya samu hatsari tare da iyalin shi iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya jiya jiya da dare tare muke da su jiya da dare da haka idan Allah da annabi mutane bar magana bisa kan abin da ku sani ba babu can haka Allah bai san haka gaskiya haka bacin mutum ka rika magana bisa kan abin da ka gani ka she wanka ni dai na riga na faɗi kuma ba da kowa nake ba babu abin da yake burge mu a wannan zamanin irin mutum ya mutu a ta postin ɗin hotonsa shine abin da ya fi burge mu amma a lokacin da mutum yake buƙatar taimako sai ka ji kowa ya yi shiru to inda dai ake tafiya kowa sai ya je kuma ba wanda zai je da ko sisi tako baka san na yi aiki ba ana aikin kuma ga shi ina siyan kayan da za a zuba a cikin gidan shine wahala nake sha wallahi wanga gida abuci na wanga gida Nan ai cikin shance ɗina ne. A gaida sarauni. To, isa ka ai me ake cewa ita rayuwa da kake gani aya ce. Zaman duniya duk mutumin da zai zauna da kai da zuciya ɗaya. Kai kuma ka nemi ka kan tashi ko? To baka isa ka zama wani abu ba a rayuwa. Sannan kuma Allah har gobe akan bayan gaskiya yake shi yasa har gobe ba abin da nake muku magana a kai shine ku dai ku zauna da mutane da zuciya ɗaya kuma ko me za ku yi gaskiya duk abin da kaga baka samu ba a duniya wallahi Allah ne mai baka ba wani hassada wani munafurci wani zage-zage duk aikin banza ne to masu cewa ɗanmu ya rasu to kun gasa cikin koshin lafiya alhamdulillah ba abin da ya same shi abin da ya same shi yana cikin koshin lafiya a a shi ma ne mate wi alo Cibino kina yi gaba rakiya Cibino hali kan ina yi gaba rakiya wal mate oh. Ai gaba rakiya me? a ah? ina a ah, ni sta dai gaba kiya wallahi ya gabara wallahi ko ni da ran kace aka ko ko ko kana na biri kake ma waya, lafiya ne, ka san halin zaman duniya. na ji an ce sunanka ya shige duniya na ji daɗi ma'anan ina lafiya hamisu mure kana wa ɗaukaka daɗi allah haƙuri ya tun magaci yanzu dai babu kasa na karanta a hadisan musafa manzan allah inna allaha ma'asabirin haka ne na gane na gaya ma dama mai shi ne ke amsa kira nasara na nan ga mutum da ya jira tarar zakara nasara ta ba mu akala na yi zaton damun makara wai ashe da rabon mu gani kuma yanzu mu ba muke damara ko kuma kun Allahu kuma yi kullum muka katara tafiya a baya ro babba mutuwa a baya Assalamu alaikum masoya na maza da mata na duk faɗin duniya. Kamar yadda kuka sani sunana Mahmud Sani na Danko, gwamnati da dai sauransu. Mai waƙar wanda ya so ni sai na so shi, wanda ya ƙi ni sai na ƙi shi. Mai waƙar baba zai daɗa aure, mai waƙar za mu ci umfafa da miya, kai da dai sauransu. abinda nake bukata da ku ina samun korafe-korafe da yawa na masoya na kan cewa ba sa samun waƙoƙi na. ba haka ba ne waƙoƙi na suna kan youtube channel ɗina gashi nan na danko tv 224 na duk waƙar da kake bukata ta za ka same ta a can can za ka tafi ka je ka yi subscribe za ka rika samun waƙoƙi waƙoƙina akan lokaci duk abin da muka sani za ka samu na gode da kauna na gode na gode na gode Allah ya saka da alkai Musa yaro gwamnati da Ramzi yanzu duk garin nan kun cinye labari kai ka ce labari shi ka ce zaka bani wani labari a studio yanzu mun fito ya ne indiya ne suka gayyace ni wai suna so akwai wani fim da za su yi suka ce waka dole sai gwamnati na dankon waka daga indiya mm. ni ma na mance ban ga ma ba sun turo mai invitation a youtube mm. suka ce suna son michael jackson na duniya na biyu don ka sun ce niger akwai wani yawo da musa yaro kenan za mu yi vol guda da lens ne wa mai ma allah ne mai ƙarya ina miƙa ta'aziyata ga dukkan 'yan Nijar Allah ya ji kan Mahmud Allah ya gafarta mishi Imam ya zo Allah ya sa mu cika da imani da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Imam ya zo Allah ya sa mu cika da imani yan Nijar Allah ya ba ku hakuri Allah ya ba ku hakuri Mahmud mutumin kirki ne Mahmud ba abin da ya dame shi da duniya kowa nashi ne Mahmud baya kyaman kowa Mahmud bai ware kowa ba kowa nashi ne ba ruwan shi da raba wannan da raba wancan Allah ya baku haƙurin juriya matarsa ina miki ta'aziyya kai ma ɗansa Allah ya baka haƙuri barka ce take banka bar an rade ka a tsa tsa tsa kakkaci lokaci na bari lokacin ka yazo kakkaci lokaci na assalamu alaikum mai sharfan mai zabo ne ai ba kai aigo gara wujir ba na aigo garan fu aigo garan ba ne to ine kulli nafsi saikatul maut fonde gon kunnogo buyanta taba yadin kal suru wallahi wallahi wallahi ai nafisa su subo kasuwa yi mon connecté ai sipai hay kan gote réseaux sociaux ba ai sinda hay kun nouvelle parce que hay mon connecté yam yam tar mono kan asfale game tunu subairai mu yango connect ai wasu dai na portable odiyandi apple iri iri apple iri iri alona fisa filan ni ne sino ai ne wallahi ai wa ai mamma har mai rana ga ba ga mara son son son san no karrai go video ta kin ta ne kai go ke kente dai ni sintin apple muka ai wa mamudu na dan ko dai borno kan ai na fisa gabai istarno ai gabai borno burkinno bora hannano ai wo aina fi sai mu ne aina gwamnin wa in hanna dima zama ai duko ne sans da na danko a travers mai zamani a gono sankano kan go tiktok ko mai zamani nona inda na danko kontakte charga parce que su bai boutique fo matano boutique ma kanga ba publication jar passage fallan dai ne wai game te de wara shi ta biya am pantalon ai kwai a ne passage ai mutan ijabi ai na mana ijabu ine ane an borfoce wandi a ne wandi am kan di deja bara kai da kwai mu go presse ai na se des das te tale gi hingi te yakine al ijabu ka ane se okay to c'est pas grave c'est bon ai mu so bai gina mbongam sai an kombe ai man passage anai no annuru kaga inai na sai a am ga inoro ai na sai wallahi ai si ai si ke gani a taxi din dinga nai ai na sai wallahi am ga inoro ya fasi mai zamani gon annoro gisi ai mun noro gisi andan ai kan bare gisi salon hobo ai ne wai ba noro zakan ai mun haya te kan maga ai ka ai ne fi koi man te taxi ranai ka ane ai mta noro ai mu mai zamani ne sai na fi sai gita zare kan gono ni nono ya dinga ai wai gingin kan ai man ya kin mu zaro barkan ni no fadan no amma ai kulcin da gurgan duniya irko mai ya fasi irko mai da rubuta ina roƙon Allah wannan bawan Allah da shida wa'inda waɗanda suka yi haɗari Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya yi musu rahama ya sa aljanna ce makomarsu kuma ya haskaka kabarurrukansu ga baki ɗaya ya ku al'umma yana da kyau musan da wani abu duk wani wanda zai iya fitowa a social media duniya ta san shi sawa'un wa'azi kake yi ko waƙa kake mami ko raye-raye kake yi ko zage-zage kake yi yana da kyau ka sani abinda mutane suka ba da shaida a kanka Shi ne matsayinka a wurin Allah da mutane za su ba da shaidan cewa kai mutumin banza ne kamar yadda ka fito ka tallata kanka a duniya a facebook a tiktok a youtube mutane suka bayar da shaida akan wannan to wannan shine matsayinka har a wurin Allah haka ya tisgo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan abu na biyu yana da kyau mu sani abin da muka shuka a nan rayuwarmu ta duniya shine abin da za mu girba a rayuwarmu ta gobe kiyama ba wani mutum da zai rayu a dorin duniya har ya koma ma Allah rayuwarsa ta amfane shi duniyarsa da lahiransa face sai in yayi wa'annan abubuwan guda uku in dai baka yi wa'annan abubuwan guda uku ba to ka sani duk abin da ka yi a rayuwar duniya wannan abun zai yanke ne zai yanke ne face wa'annan abubuwan guda uku na farko ya zamanto kana da ilimin da kake ilmantar da al'umma ka karantar da su alkur'ani ko hadisin annabi ko menene ko fiƙihu wanda dai al'umma za su amfanu da shi wanda ko bayan kara su duk wanda ya karanta fatiha ko ya karanta ƙula'uzu ko ya karanta ƙur'ani za ka samu lada to wannan shi ake ce ma yin tafa ubiye ilmin da za ka dinga amfanuwa da shi a rayuwarka ta duniya da kuma bayan ka koma ma Allah shi yasa yana daga cikin babban hasara a rayuwarka ka gano cewa ka yi hasara rayuwarka a wayi gari a ce baka iya littafin Allah ba a ce baka iya littafin Allah ba abu na biyu shine aikin alkhairi wanda ka yi taimakon maraya ya yi karatu gina rijiya a unguwa ko a ƙauye gina makaranta ko masallaci taimakawa makocinka wannan suna daga cikin ayyuka na alheri wanda idan ka yi su ko bayan ka rasu zaka ci gaba da cin gajiyansu abu na uku shine ɗa na kwarai na gari mai tarbiyya wanda kai tsaye kai tsaye ka bashi tarbiyya ta kwarai ya gino akan tarbiyya mai kyau to wannan su ne abubuwan da za ka samu sakamakonsu yanzu wa'annan bayan allah da allah ya kadare su da rasuwa da ma wa'anda suka rasu baya da su da wa'anda za su kaɗi rasu duka wa'annan abubuwan guda uku ɗaya daga cikinsu ne za su amfane su idan sun yi shi kenan ne rayuwa. to amma duk sai mu manta da haka ya kamata ya zamanto mutuwa idan bata zamanto wa'azi gare ka ba ba wata aya da za a ja maka wadda za ta zamanto wa'azi gare ka mutuwa idan bata zamanto lurasuwa gare ka ba ba wata aya ko hadisi da za a jawo maka ya nuna maka dan ita ga ta ka gani practically duk ayar da za a ja maka theory ne za a yi maka bayani ne za a yi maka amma mutuwa gashi kaga abokinka ne kuna tare da shi kana bibiyan shi duk a facebook a instagram a youtube a tiktok kana faloyin din shi kwatsam kawaye gari an ce gashi ya rasu to kai ma fa taka nan tafi kuma yau yanda bidiyo kansa suke yawo haka na haka za su yawo abin da ki na raye-raye na tsiraici haka za a zo yadda kika ga abin na trending a me yake suna a nan duniya haka ma miyagun ayyukan ki za su dinga trending a gobe kiyama to shi yasa kuke ga malamai na lurar da ku amma kuna ganin kamar abin wa'inda ke lurar da ku din ba su waye ba ba san me suke yi ba nan kuma ke ce baki waye baki san me kike yi ba kina abin da zai cutar da ke fico ɗinki da kuma halin yanzu to don haka yana da kyau al'umma wa'innan abubuwan su zamanto wa'azi gare mu kuma sannan ya zamanto account ɗinka ka tambayi kanka yau account ɗina idan nan rasu ina samun lada a kai a kan shi account ɗina na facebook na instagram na youtube na, na tiktok na twitter shin yanzu idan na samu nan rasu zan samu zan ci gaba da samun lada ina amfanuwa da wannan abun ko da ba a goge shi ba shine tambayar da ya kamata ka yi wa kanka ki yi wa kanki ina roƙon Allah ya gafarta musu yi musu rahama ya sa su huta ya sa aljanna ce mako musu gabaki kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato tiktok ko me kake posting dole sai an samu wanda za su zage ka ka duba wannan wai dan shegiya ya je ce a kasan comment section din nan ba fa comment section dina bane ba ha musu breaker ne ya postin fa wani um, wani mawaki dai dan Niger haka ya mutu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ni ban san menene ya bata mai rai ba ban san me ya bashi mamaki ba ban san me mamacin ya mai ban san Hamisu Breka ne mai ba kai ko da Hamisu Breka ne mai ko mamacin ne mutu kaci albarkacin abinda aka dora na dan na RIP na wannan gayan ya mutu ka ce Allah ya ji kansa amma kawai ka ji kasan comment section ka ce dan shegiya saboda dan kutumar durun wani kai ka ci durun warka zai bana ashar ka bata mun rai ne wallahi a'a gwamnati farin farinka ne wannan <laughs> kai magana cikin munafukai san fursa kenan hasbidan lawa ne madaukin wallahi fari na ne na rantse da Allah ba bulicin ba komai ni komai ban shafa ba Rima ta daure min gindi ta ce in yi abin da nake so su oga silli su goje suka ce in yi abin da na ga dama a Dubai <laughs> ma hello da danko hamisu kake ma waya lafiya da ka san halin zaman duniya na ji an ce sunanka ya shige duniya na ji daɗi ma'anan ina lafiya halisu mure kana wa ɗaukaka daɗi allah haƙuri ya tun magaci yanzu dai babu kasa na karanta a san musafa manzan Allah inna Allah ma asabirin haka ne na gane na gaya ma dama mai hakuri shi ne ke amsa kira nasara na nan ga mutum da ya jira tarar zakara nasara ta ba mu akala na yi zaton damun makara wai ashe da rabon mu gani kuma yanzu ko gobe muke damara Allahu yi kullum muka tara shi yake mana ga wasu na ɗaya karshe sai sun haƙura wani zance na tuna dariya fannin shara, Mahmud sani na dan kosa da wani waka kan tira. kira hamsu hawanta ake yi ba rigima amma kuma in an zo tashi riga ta ake hakan na juma hali ya zama zanen dutse abokin tafiya nan ma da kaji ana su ma to sarki baya nan nan ma dukan warja ce har gautan amma kuma ba zagi ne ba da safa ake kamun fara hakan magana ta ba wai ba sanadin ɗaukaka ta ne dan ko ibrahim ba zan manta ba hakuri mun yi kuma mun dace addu'a ta kowa da ya ba mai ba tashi jin aya ango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakikanin gaskiya ya tabbata kullum nausin za'ikatul maut a yan uwa da abokan arziki da wannan dama nake amfani da shi in mika ma yan uwa da abokan arziki ta aziya na mahmud wato na danko allah ubangiji ya ji kanshi allah ya sa ya huta da shi da abokin shi ali da yar uwar shi wato anti samira allah ubangiji ya sa can ya fiye musu nan amma hakikanin gaskiya mun tabbatar da cewa mun yi rishi babba allah kuma ya ba ma iyayen shi haƙuri na wannan rishi da suka yi da abokan shi na kusa da shi Allah Ubangiji ya ba su haƙuri Allah ya ji kai tafiya a baya babba mutuwa a baya tafiya a baya babba mutuwa a baya addu'an maƙiyanka da munafukai na wannan zamanin a gaban idanka Allah ya ma albarka Allah ya rufa ma asiri duniya da lahira ai muna ƙaunarka muna ta faɗin alherinka daga ka tashi tsinanne ne matsiyaci he ya gani ba abin da za mu gani sai alheri kullum iyayen mu addu'a suke mana kullum